بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake dawowa turmi na uku a wannan daura tamu ta manahij na tafsir a wannan gari mai albarka na kan giwa a cikin karamar kuma arewa a kasar kebbi yau muna alhamis 17 ga watan sha'aban shekara ta 1447 wanda ya dace da lissafin 5 ga watan fabrairu 2026 a matashiyarmu a yanzu ita ce manhaji na biyu cikin manhajin tafsir mun ji manhaji na farko shine at-tafsir bil ma'thur manhaji na biyu a takeice shine abin da ake cewa at-tafsir bil ra'yi wato malami ya gina tafsirinsa a bisa ƙarfin iliminsa kawai ba dogaro da abubuwan da watin ya karanto na fassarar wasu malamai ba zai amfani da alat da yake da su ƙarfin sanin shiga larabci ƙarfin sanin shiga sauran ilmomin shari'a da na harshen larabci ya haɗa su ya tattauna matsalolin ba tare da asali ya dogara da watan zartuttukan malamai kai tsaye ba wannan shi ma nau'i na tafsiri tun da ana yin sa tun zamanin farko malamai cikin sahabbai suna yin sa musamman a abin da ba su samu wani zance tsayayye daga cikin sunar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai su iya kokarin su har ma ake ganin kamar wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a da yake cewa Allahumma allimhu ta'wil wa fi din addu'a da yawa ibnu abbas radiyallahu anhuma ya Allah ka sanashe shi fassara kuma ka bashi fiqhu a cikin addini wato ka sanashe shi fassara abinda babu fassara shi kai tsaye sai ya shiga ya fita daga baya a zamani na biyu da zamunna na baya-baya sai aka samu bayyanar wato aƙidu mabambanta irin mu'tazila irin shi'a rafida irin 'yan ƙadariya irin murji'awa da sauran da'ifa wa'if na yan bida'a. to su ma sai suka dinga ƙoƙarin ganin sun gayyato wasu ayoyi wanda za su yi amfani da su wajen goyon bayan ra'ayinsu na bida'a. sai suka dinga yin wannan tafsiri su ma wanda yake da mujarradun ra'ayi to daga nan ne at-tafsiru bin ra'ayi ya kasu zuwa gida biyu akwai at-tafsiru bin ra'ayi al-mahmud ko kuma at-tafsiru bin ra'ayi al-mazmum yin tafsiri da wato ƙoƙarin malami wanda yake abin yabawa da kuma yin tafsiri wanda yake na molanka wanda kawai mutum san zuci shi dinga fara da ka shi a tafsiri bin ra'ayi za a iya cewa shine wato tafsiri wanda bin ra'ayi mahmud shine tafsiri wanda wato ake qur'ani ta hanyar amfani da ilmin muka mabambanta da suke da alaka da alkur'ani da shi kan shi alkur'ani da hadisi da tauhidi da lugal arabiya da tarihi sai mutum ya kai ga fassarar da shine ya fassara ta da kansa ko da ta dace da fassarar wani amma dai ba kaltowa yi ba an samu tawafuk ne na khawatir a irin wannan matsayin abinda malami ke shine zai zage kwanduwarsa wajen kokarin fahimtar nassan alkur'ani da sanin ma'anarsa ta hanyar amfani da harshen larabci da nasoshi da dalilai na shari'a a wannan malamai suna ganin cewa irin wannan nau'in tasiri ja'izi ne babu wani matsala a kan shi kuma suna da hujjojinsu kama wancan hadisi na Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil da kuma irin faɗin Allah wala qad yassarna al-qur'ana fa hal min muddakir hakika mun sawwaka alqur'ani dan ambato fa hal min muddakin shin ba wanda zai tsaya ya dau izina ya koya din ya iya kaga ana kira mutane su amfani da basirar su wajen ya alqur'ani haka irin fadan Allah afala yatadabbarun alqur'an am ala qulubin aqfaluhum shin ba za su tsaya su yi tadabburi cikin alqur'ani ba ko kuwa zakatan an sa musu kwado ne an kulle su da irin kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa ulul albab cikin sad Lallai qur'ani wani lissafi ne da aka saukar da ayoyinsa kuma aka aka sa mai albarka dan mutane su tsaya su yi la'akari da ayoyinsa kuma dan masu hankali su wa'azantu duk wannan kaga kira ne zuwa ga amfani da ilimi da hankali da basira wajen fahimta alqur'ani sannan a da abin da ya faru kuma lokacin na Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda ya tura da alkali Shuraihun rahmatullahi alaihi ya tura shi aikin alkalanci a ƙasar Kufa sai ya ce masa undur ma bayyana laka fi kitabillahi ka tsaya yi bincike da kanka cikin littafin Allah fala tasal anhu ahada karka tambayi kowa kai ka duba da kanka wa malam ya yatabayyan laka fi kitabillahi fattabi sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda ba gani ba a qur'ani to ne shi a sunna walam wa ma lam yatabayyan laka fihi sunnatun fajtahid ra'ayak abinda baka samu a qur'ani da sunna ba to yi ya kokarin ka kaga yana da damar kenan ya ijtihadin sa nan kuma an yi hujja da irin yadda sahabbai a aikace suka samu saɓani game da fassarar wasu ayoyi wanda ba su da nasti karara akan shi haka at-tafsir bil ah, bil mahmud ja'izu kuma ana iya samun ma wato tafsirin mutum ya zo ya faɗi wata magana ta sabawa abinda aka saba ji kuma a haka za a karɓa ko kuma a haka ba za dai a ce ya yi kuskure ko a aibata shi kai tsaye ba sai an yi bincike mai tsanani kamar wancan malamin da muka faɗa al'imamu shankiti rahmatullahi alaihi ya da irin waɗannan ra'ayoyin wanda za ga shi ya kaɗe ta da su haka shi kan shi ibnu kafire, haka shi kan shi qurtubi haka ko nan kurkusa mala bakar gumi Allah ya gafarta musu gaba daya abinda zan iya tunawa misali kamar faɗin Allah walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'ika wama kunna 'anil khalqi ghafilin cikin sautu mu'minun abinda aka sani a cikin tafsiran da shine cewa sab'a samawat hakika mu ambaci sammai ma halitta sammai bakwai tara'ik da aka ce musu ko dai zama li'annaha turqul mala'ika hanyar da mala'iku suke bi ko kuma li'annaha ta tatsaraku ba'dha fawqa ba'd saboda wata na saman wata wata na saman wata kamar yadda Khazin ya faɗa da al-Baghawi amma Sheikh bakar Gumi Allah ya gafarta ne yace a shi yana ganin wala gad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq ana magana ne a kan hanyoyin da dan adam ke amfani da su wajen rayuwarsa su ido da hanci da baki da kunne da al'aura da zuciya yace wannan su ne sab'a tara'iq kaga wannan ijtihadin sa ne ko da ya zama kuskure ko kuma ya saba malaman da suka gabace shi ba za a yi watsi da shi kai tsaye ba za a iya shi cewa wani malami shi kuma ga abin da ya fada to wannan shine at-tafsiru bil ra'ayi al-mahmud akwai da tafai waɗanda ake dogara da su a wannan babu zaka ga wannan a aikace in practical terms galibin masu tafsiri a ƙasa hausa irin wannan suke wato mutum ya yi karatun arabiya ya yi karatun zaure wani ma ya yi jami'a uh, lokacin azumi ya yi an tura shi tafsiri ko ya tura kansa <coughs> idan ya je kawai arama bai ringa zama shi baki ne kawai yana daddatsa bakin gwargwadon larabcin da ya iya uh, arama ya ta jefa mushi ayoyi shi kuma yana jefa mutane fassara galibi irin wannan aiki inda ake samun kuskure shine a uh, maimakon a tsayu akan fassara ayoyin kawai to wani zai iya saka wasu ra'ayoyinsa ko wasu saƙonninsa ko na iyayen gidansa ko na tafarkin siyasarsa har ya karkatar da tafsirin ƙur'ani ya zama kamar wani majalisun kamfen wani kuma matar shi ma ta ba shi haushi idan ya sai an gane inda ya zo wata aya kan mata to sai ya yi ta faɗa ya yi ta faɗa wani in ba a bi albashi ma sai an gane daga maganganun da yake za ga wannan duk bai dace da majalisun tafsirin alkur'ani ba ya kamata mutum ya gane saƙon Allah yake isarwa to ya tsaya iya abin da Allah yake faradin kuma haɗarin shi ne dai da kake raina magana da kake masu sauraron ka su ba suna ganin kai madogara ne wani daga nan bayi da wani hanyar sanin ma'ana alkur'ani nan sai wannan kai kuma ka zo ka faɗa mai abinda ba haka Allah yake cewa ba haka kai misleading ɗinsa to ko musamman a wannan zamanin da in iya masu sauraron ka iya na masallacin ku ne a wannan zamanin da ake rikodin ake turawa nesa ake ganin shi live baka san wanda zai gani a can nesa kawai ya ɗauka wato ya zai ci gaba da aiki ba idan ba haka bane ga kai da shi ka halaka ka halakar da shi to a wannan zamanin yana da kyau a takatsantsan ya fana na da sosai wanzu abin da mutum zai faɗa daga cikin muhimman littattafai da ake amfani da sun tafsir bil ra'ayil mahmud akwai littafin fakhruddin razi mafatihul ghaib na limamu fakhruddin razi akwai kuma littafin tafsirul baydawi da ake cewa anwarut tanzil wa asrarut ta'wil akwai tafsirin abu hayyan al-andalusi wanda ake cewa bahrul muhit akwai tafsirin al-alusi shabuddin al-alusi ruhul ma'ani wanda muka ambata da wanda yake yawan magana akan kimiyya ah, sana akwai a wannan zamanin akwai tafsirul mannar na rashid riba bashir rida wani malami ne da ya dinga yin tafsirai yana yin sine da yana nashara su a matsayin makalat daga baya aka hada shi zama tafsiri mujalladi wajen goma sha hudu akwai kuma littafin tafsirul karimul mannan na abdurrahman ibn nasir asiri akwai kuma littafin mahasin tawil na jamaluddin al-qasim waɗannan duka na wannan zamanin don na wannan zamanin to akwai kuma at-tafsir bil ra'ayi mazmum shine ɗayan da muka ishara shine mutum kawai ya dinga fassara alkur'ani da molanka da san zuciyarsa tsaba san zuciyarsa wannan mataki mataki ne akwai wanda ziryar san zuciya kawai yake ma ka biya yi daidai to sai dai ittifakan kawai an gamu ne ba wai dan ya shirya yin daidai din ba wannan shine tafsirin yan kawai san zuciya ne tsaba rage shi ko kuma mutumin da dama ba malami bane kawai kamar da malam albani namu yake fada Allah gafarta ne cewa ko an yi yayyafin ruwan ilimi ya dan buge shi haka ya dan ta mai da dukki a mutum ne karatun shi bai kai karantar da qur'ani ba ko tafsirin sa amma watakila ya shiga cikin wata kungiya ko ya dade ana harkar ilimi da shi ko yana tsoron kada a kwace ne masallaci shi ma kawai ke bai tafsiri wani za ga an fi samun irin su a a yinda ake samun kuɗaɗe inda tafsirin da an san yana za a samu duniya ko irin tafsirin nan da mata suke yanzu za ga mata masu zama masu tafsiri da yawa ga sunan gari gari ta ma sai ya dace ko malama tana tafsiri ko wani mutumin da ga shi irin matasa ɗin wanda sun kosa zama malamai da ana iya samun irin wannan gangancin sai boye ta baranka da ma a cikin ayoyin Allah yana faɗan abin da ya ga dama yana fassara abubuwa ba daidai ba yana shige da fice wanda ma ya yi ƙoƙari ne wani ya da sauraron na wasu malamai ya kulla kan shi a ɗaka ya saurari malam Jafar kuma al-Albani ko da Sani ko eh, da Bashir Umar Ali ya saurara ya rike abin da zai rike shi kuma ya zama ya zama aku nan wannan mai karatun aku ya sai da kallar rawi yake faɗa duk abin da shi zai faɗa ko kuma yin da abin ya ƙara sauki ya dinga duba abin nan Google ya duba Google ya duba AI ya amfani da application nan sai fito kawai shi ma ya kama tasiri to shi ilimi ba a yi mishi taka hayi duk abu in ka san shi kawai ka san shi in baka san shi ba babu yadda za a yi zama ka san shi idan ka yi ma mutanen anguwaku ko yan mata da zara anguwaku wa yau to sauran mutane ba za ka musu in duka mutane wayo mala'iku sun sani sannan kuma in dai ana taskacewa yana yaduwa to mutane da suke nesa wanda baka zata ba za su ji kuma za su ma hukunci sannan mala'iku kuma suna suna rubuta ka cikin littafin wanda suke a taƙaulu alallahi bai gaira ilmin wanda ibn qayyim yana cewa a jerin gen zunubai babu zunubi mai girman shi babu zunubi kawai mai girman shi a cikin fasara fada ya kulta alu atlu ma harrama rabbukum alaikum shi ku bi shai'a. a wablu wani isana ba wannan ba kullu a إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم وأن تقولوا على الله ما لا تعلم yace wannan an jera su ne gwargwadon munin zunuba gwargwadon munin zunuba aka jera su daga na ƙasa na ƙasa har na su zaga na can sama shine wa an taqulu ala allahi ma kaga an fara da harama rabiyal fawahisha ma zahara min ma'a abinda yake ba tsara da abinda ke boye wal isma da zunubi wal da ta'addanci bi gairi haƙƙin zubar da dana mutane sannan wa an tushriku billahi ke kuma shirka to shirka da ake ganin tana kai mutum wuta ya tabbata wuta munin ta wajen zunubi ta bangaren muni kaga tana ma ƙasa da yiwa Allah ƙarya shine wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu ka zo ka dinga faɗan abin da ba haka yake ba a cikin addinin Allah wannan ya fi komai muyi a cikin zunubai Allah ka tsare mu daga shiga shara ba sharo babu shakka hukuncin wannan haramun saboda dalilai da yawa a cikin alkur'ani mai girma kan fana Allah wala tafku ma laka bi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula cikin sura isra'il da kuma ita wannan da muka ambata wa anta qul Allah ma la ta'lamu da kuma a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hujjoji su zo da yawa a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda yake cikin musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal man qala fil qur'ani bighairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda dai ya faɗi magana a cikin alqur'ani ba da ilimi ba bai ba tare da ya sani ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya jira gidan shi a wuta a wani wata riwaya aka ce a man kala fil qur'ani bi ra'ayi fa asaba wanda ya faɗi magana cikin qur'ani da sarransa ba da ilimi ba duk da haka sai ya dace ya tanki tanki sai kuma ya zama da ya kuskure ba alama fi nafsul amr duk da haka faqad akhta yayi laifi domin shi bai san kuskure bane ma ko daidai ba zai bambanta kuskure da daidai ba sannan zamu ga cewa sahabbai suna yawaita tsoratar da junansu akan haka suna nuna wa junansu wato tsanantawa akan kada mutum wato ya faɗa abin da bai sani ba kamar da aka ruwaito daga sayyidina abubakar radiyallahu anhu game da fassarar wa inaban wa abba wa inaban wa abba wa zaitunan wa nakhla sayyidina abubakar aka tambaye shi menene abba yace in na faɗa ban sani ba wata sama za ta tare ni wata ƙasa za ta za ta ɓoye ni daga azaba Allah ban sani ba sai na abubakar wanda yake maki. girman ilimi a cikin sahabbai ga baki ɗayan su haka nan uh, wa fakiyatan wa abba kai ko wa fakiyatan wa abba ne afwan haka sai na umar shi ma aro ce ruwan nan magana daga gare shi wa fakiyatan wa abba ta cikin sautu a basa cewa yace na san fakiha amma ban san me abbu ba yace na san fakiya sune wato waɗannan kayan marmari irin su mangoro ayaba lemu da makamantansu sai ya kara da cewa jama'a ku ji tsoron Allah ku daina faɗan abin da ba ku sani ba game da alkur'ani suna nan ire-iren waɗannan da yawa a kaman yadda wani mutum ya tambayi jundu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jundu da Abdullahi game da wata aya sai ya ce mishi uharriju alayka in kunta musliman lama qumta anni aw qala dan antu zalitan yace dan Allah in dai kai musulmi kaka sake bayan da nake ya kake so ka ka na halaka na ce maka ban sani ba ka matsa don Allah ka da ni ka fita batuna ta irin waɗannan suna nan da yawa da yawa a cikin maganganun sahabbai to haka a cikin maganganun tabi'ai kamar da aka tura daga sayyid dan musayyab Allah ya kara masa yadda cewa ya kasance duk tarin ilimin sa to baya bada fatawa game da alqur'ani sayyid dan musayyab da abin da aka tambaya game da alqur'ani sai ce ku je gun wani ba ba wanda yake wato mutakhassis ne akai ba sai ce ku je gun wani ku tambaye shi hakanan sha'abi shi ma aka tambaye shi kan wata aya sai ce a'a ku je gun wani ku tambaye shi ni riwaya hadisi nake hakanan masruq yana cewa ittaqu tafsir fa inna ma huwa riwayatu anillah ku kiyayi tafsiri dan kamar kuna cewa ne kamar ya zo yana cewa ne ni nan wakilin Allah ne kun ji kun ji kun ji abin da Allah ya ce tsakanin da Allah ko man ɗin garin nan za ka iya wakilta shi ka je ka faɗa abin da bai ce ba ka kwana lafiya ai ba zai yi ba kawai ka je goma taro ka ce ni ne man ya wakilto ni kuma ya ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza ranan a birnin ki ba za ka kwana a kulle wani sai ɗin abin nan kan giwa ya ma kana sai birnin ki wurin CID ko ko wurin ko wurin EFCC Allah ya kyauta so haka malaman da suka yi wannan abin nan al-imamu tabari a cikin tafsirin sa shi ma da yazo a muqaddimarsa ya kawo zantuka dayawa waɗannan zantuka duk suna nan a wajen da ya kawo su bayan da ya gama kawo su da yake cewa wa hadhihi al-akhbaru shahidatun lana ala sihhati ma qulna shafi na 99 min anna ma kana min ta'wili ayatil qur'ani alladhi la yudraku ilmuhu illa bi nass bayanin illa bi nass bayanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw bi nass aw bi nasbihi ad-dilala alayhi fa ghayru za'irin li ahadin alqilu da ra'ayi. ra'yi yace daga nan za gane duk wani abu wanda a cikin Alƙur'ani ba zai yi a fahimta ba sai annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko idan ya nuna ga yadda za a fassara to bai dace wani ya faɗa abin da ya ga dama da ra'ayinsa bal alqailu fi zalika bi ra'yi wa in asaba alhaqqa fihi fa mukhdi'un duk wanda je ganganci ya faɗi ra'ayinsa a irin wannan yanayin ko da ya faɗi daidai to yayi kuskure fi ma kana min fi'lihi biƙilihi fihi da ra'ayi wannan aikin da ya na faɗan maganar da ya ta son zuciyarsa ba a sa shi ba to ya kuskure a daidai nan wajen da ya daidai ba sannan daga ya kawo mana magana a ta qayyim wanda muka ishara ido a kanta game da wani ma harama rabbi al fawaish ma zahara min hawa ma batan da kuma sharhin da ibnul qayyim ya mata wanda yana cikin littafin a'lamul muwaqqi'in ko ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin shi ma cikin madalin daya to ga kuma magana ibnu taymiya rahmatullahi alaihi da yake cewa bayan da yake waɗannan asar din kala daban-daban a cikin muqaddimat at-tafsir sai yake cewa hadhihi al-asar as-sahihah wa ma shakalaha an a'immat as-salaf mahmulatun ala tahrijihim an al-kalam fi at-tafsir bima waɗannan maganganun sun zo ne don su nuna yanda salaf suke gudun yin magana a cikin tafsiri idan ba su da ilimi akan abu fa amma man takallama bima ya alamu min zalika lughatan wa shar'an fala harja alayhi wanda ya magana da ilimi yana da ilimin harshe da na shari'a wannan bai da laifi wali hadha ruwiya an haula'i wa ghairihim aqwalun fi tafsir sai isa kaga an ruwaito maganganu daga gare su suna tafsiri wala munafata babu cin karo da annahum takallamu fima alimu wa sakatu amma jahilu yi magana ne game da abin da suka sani suka yi gumda bakinsu akan abin da ba su sani ba wa haza huwa alwajibu ala kulli ahadin yace wannan shine wajibi akan kowa da kowa ka faɗa abin da ka sani abin da baka sani ba ka kame bakinka innahu kama yajibu sukutu amma la ya'lamu lahu la ilma lahu bihi fakadhalika yajibu alqawlu bima su'ila anhu mimma ya'lamu abinda baka sani ba dole kai shiru abinda ka sani kuma dole an tambaye ka ka bayyana shi haka ne sake kawo mana magana Imam an-Nawawi dake cikin At-Tibyan fi adabi hamalatul Qur'an da Nawawi yake cewa wa yahrumu tafsiruhu bi ghairi ilmin wal kalamu fi ma'anihi liman laysa min ahliha yace baya halasta mutum yayi tafsiri ba da ilimi ba yayi magana kan Qur'ani ba da ilimi ba haka nan kuma bai halasta mutum ya tsoma baki ana magana akan Qur'ani in ba shi baya daga cikin ma'abuta sanin al irin gangancin da yanzu kowa yana iya yin shi wanda wanda Allah ya tsare ne mutum a zo ana magana a cikin addini ya sa baki shi ba malami ba shi ba dalibi ba shi ba mai sauraron malamai ba kawai wai shi dan boko ne ko dan a dan duniya ne ko dan social media ko ko influencer kuma me ake ce mishi kawai tunda shi ma wai yanzu yana da baki ko ya iya turanci ko yana ganin yana da kwakwalwa ko yana da mabiya kawai shi ma zai tsoma baki a cikin harka addini to wannan ba karamin ganganci bane ganganci ne mai girma sosai yadda da mutane suke tsammani kuma abin da ya kawo wannan gangancin shine wato yadda aka saki linzamin ilimi ya zama abu ne wato gayi nan kamar yadda ake ake ake ake tallan rake kwararo kwararo ana tallansa wannan shi yasa har kowa ma ya ga wallansa kamar yadda wani cikin magabata yake cewa da wannan ilimi yana da daraja sanda yake cikin kirazan tun tunda aka wuta shi a littafi shi ke da shi ta kare da dole sai ka tsaya gaban malami ya koya maka yanzu ko sai ka tsaye tafi ka karanta da kanka ba ka bukatar sai ka je gun malami tun da ya zama abu da in ya yawa a gari kowa ya same access to it sai ga bai da bai da daraja Allah ya tsare to wannan kenan ah har ila yau mun ambata cewa ana iya tafsiri da abin da ya tabbata na wato abin da ke cikin harshen larabci ilimin harshen larabci yana taimakawa sosai wajen tafsiri shi yasa an taba tambayan ma ibnu abbas ne aka ce menene abin da zai sa mutum ya kware a tafsiri yace ya iya larabci yana daga cikin hadari kware da gaske a yanzu za ga mutum yana shiga harka alqur'ani ko zai iya larabci ba wani ma ya haddace shi wani ma ya rubuta shi wani kuma yana yin ma tafsirin amma bai iya larabci ba to da ka duk waɗannan sarwaɗin da muka ambata zai iya cin su Kana aka zo aka ƙara zuwa kuma aka sake samun wani sauki shine sai mutum ba ya ɗauko tafsirin abubakar gumi ko tafsirin audahul bayan na dr sani kawai dinga karantawa da hausa ke damu shi ma ya zo ya dinga yin yadda ya nakalto a wancan wancan waɗannan littattafan ba na masu karantawa ba ne a na wanda zai karanta ne don kansa kawai ba wai don ya zo ya koya wasu ba in kana so koya wasu dole sai ka tsaya ka koyi na larabcin sosai Allah ya kyauta to wannan kenan sai a abu na ƙarshe game da wannan gaba shine wasu daga cikin littattafan tafsir wanda suke dauke da ar-ra'ayul mazmum wanda akwai ra'ayoyi marasa inganci a cikin su da gaske akwai tafsirin ibnu abu zabar abu zabar al wan ana ce mishi tanbihul qur'an an al-mata'il da gaske akwai tafsirin kashaf kashaf wannan zamakshari musamman abin da ke da alaka da aqida wannan eh, kila musamman akan sifat na Allah madaukakin sarki to kashaf ya fada sannan akwai tafsirin majmu'ul bayan na Abu Ali al-Tabrasi irin tafsiran ne na sufaye ko kuma haqaiqut tafsir na Abdul Abu Abdul Dake danganta Abu Abdurrahman al-Sulami ko kuma Hayman al-Zat ila Daril Ma'ad duka waɗannan ba su da wani kima da za a tsaya a jingina da su to manhaji na biyu nan at-tafsiru bin ra'ayi ji na uku shine a tafsiru alfiƙi gina tafsiri ta hanyar fikin a cikin alƙur'ani dama dai mun sani cewa Allah madaukakin sarki ya yi kuda Alƙur'ani ne don ya zama ya gyara mutane addininsu da ɗabi'arsu da mu'amalarsu don kuma su tsira a gaban Allah a ayoyin Alƙur'ani sun kasu gida-gida ta fuskar me suke magana kai akwai da suke magana a akan aƙida akwai wanda suke magana akan hukunce-hukuncen shari'a akwai wanda suke magana akan tarihi da kissa akwai wanda suke magana akan ladubba da mu'amala akwai wanda suke magana akan makoma a lahira wannan guda biyar suna cikin manyan abin da ƙwararre ke magana akai aqida abin da kudu a zuciyarka labaran tashin alkiyama sai kissoshin mutanen da sai hukunce-hukuncen fikihu na ibada duk kuma mu'amala ta yau da kullum kasuwanci aure saki gado duk waɗannan mu'amala ne abinda duk inda ka sa mutane suna yin shi ko kuma abinda shafi ibada sallah azumi zakka aikin hajji da ire-irensu ko kuma abinda ya shafi kisoshi akwai kisoshin annabawa kisoshin al'ummomin annabawa kisoshin wasu ɗaiɗaikun mutane ko wasu al'ummomi za su nan baza baza cikin alkurani ko sannan kuma akwai abin da shafi la ilaha illallah kuma abin da shafi matsayin kalmar shahada matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu sai kuma abin da ya shafi labaran tashin alkiyama da tsoratawa game da tashin hankalin da ke cikin ta kaga muna da guda biyar kenan to a cikin ka cire wanda ya shafi fiqhun ibadoji din nan shi ne ake nufi a tafsirul fiqh wanda za a tsaya a yi ta magana akan abin da ya shafi ayoyin da suke magana a kan ibadoji a dinga ɗauko hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzarin malamai ana ainihin wato yin bayani a kansu. za mu ga cewa a cikin alkur'ani misali ai akwai magana akan abin da ya shafi eh, gado ko abin da ya shafi takaba ko abin da ya shafi saki akwai abin da ya shafi aure akwai abin da ya shafi makamantansu to za ga a sahabbai suna bibiyan waɗannan ire-iren ayoyi suna fitar da hukunce-hukunce game da su game da idan mace da aka saka idan mace mai ciki idan mace kaza kaza har aka samu sabani akan misali shin mace mai ciki ne ya iddata ta sauke cikinta ko kuwa ta kirga kwanakinta saboda wani waje Allah ya ce wallazina ya minkum na yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna salasata arba'ata ashhurin wa ashara ko kaga wannan ta cikin suratul baqara kenan arba'ata ashhurin wa ashara shine ta kaba kwanaki wata hudu da kwana goma ko kuma sai wani waje Allah ya ce wa ulatul ahmali ajaluhunna an yab'ana hamlahunna cikin suratul talaq mai ta Allah da allahu ah, min amrihi yusra raga anan kuma sai aka ce duk mace mai ciki to ajalinta shine sai ta haihu idan mace mijinta ya mutu tana da ciki to wanne za ta ɗauka ajalin haihuwa ko ajalin kwana ah, wata hudu kwana goma ko ku za ta ɗauki wanne ne ya fi kusa ko wanne ya fi nesa kuma gani mace ce mijinta sai ya rasu sai kuma ganta da ciki to yanzu idda ta shine sai ta haihu wataƙila wannan ta zama ƙasa da wata hudu ko sama da wata hudu za ta iya zama haka ko kuwa za ta aje wannan ne kawai ta yi aiki da idda ta kaba kawai wata hudu ko ta haihu ko ba ta haihu ba ko kuwa ta lissafa wanne ne ya fi kusa da ajalinta ta ɗauki na kusa ko ta ɗauki na nesa da akwai wannan malama a gobe wannan maganganun da malamai suka yi kala daban-daban to sai aka samu wato kamar sayyidina Ali ibn Abbas suka ce za ta yi idda ne bi abba adil adalai za ta dauki wanne ne ya fi nisa in haihuwa ne ya fi kusa da mutuwan ba ta amfani da haihuwa ba idan wata hudu da kwana goma ne ya fi kusa da mutuwan ba ta amfani da shi ba za ta amfani da na can nesa ibn mas'udi shi kuma da abu huraira da abu salma dan abdurrahman suka ce a kawai haihuwa shine kawai iddata dan yau mijinta ya rasu sai zama firgiti da tashi hankali ya sa ta yi bari ma to shikenan ta gama ta gama ita dan wata idan mijinta ya rasu kenan kuma sai da hali ko kuma dama an siyo rago ma an shiga lissafi an san EDD tana haihuwa kawai kenan wannan shine maganar waɗannan cikin sabai Ibn Mas'udin da Abu huraira da kuma Abu Salama cikin tabi'ai su ma suka ce su kuma suke hujja da ainihin hadisin Subai'atul aslamiya da haka ya fara ta aikace wannan misali kenan haka sun yi saɓani akan wato gado na na sulusi da aka fada cewa wani abawai likulli wahidin minhum sudusu sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in kula yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulusu cewa gadan iyaye Shi ne kowa a bashi ɗaya bisa shida idan mutum ya ba ƴaƴa idan mutum bai ba ƴaƴa ba fa sai aka ce za a bai wa uwa ɗaya bisa uku sai ba ambaci na uba ba a wajen fali ummihi tulus kai aka ce sai aka ce a Umar da Usman da Ibn Mas'ud da zai dan Thabit suka ce wato su suna ganin a cewa za a ba uba za abin da ya saurani. gaba abin nan kai eh, sulusi eh, abin nan asiba suka ce almuradu bi sulus anan albaki in kana ma'ahuma zaujin auzuzati suka ce su a gunsu saura za a sauran ne za a bada sulusi idan akwai miji akwai mata ko miji saboda uwa da uba da da namiji da su suna da gado ah, ta bangare daban dama suna da gado to abin da ya saura sai a ƙara musu haka da suka tazartuka ibn abbasin da da mu'az dan jabal suka ce a sulusun duka dukiya ne sulusun da za a ba uwar shin sulusul baki ne ko sulusul mal mun ga malin saban wancan suka ce a sulusul baki bayan an ba kowa sai a sake daukan kuma ɗaya bisa uku na abin da ya rage a ƙara wa uwa wasu kuma suka ce tun daga farko za a cire ma uwa sulusunta haka dai irin waɗannan suna nan da yawa a cikin tafsirin alfikihi tafsirin fikihu kuma za ka samu malamai suna fitar da iskin istinbabat sosai misali ya fi kamar tafsirin al'imamu al-qurtubi wanda ya tafsirin ayoyin da suke suran da suke da magana akan hukunce-hukunce ba zai iya istigna'i daga qurtubi da ibn al-arabi ba kuma ya bar ibn al-arabi to ba zai iya barin qurtubi ba irin kana kusutul baqara suratul ali imran suratul nisa'i sughra ita ce suratul talaq suratul nisa'i kubra ta wannan take magana akan gado in ka dauko irin surorin da suke magana akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen yau da kullun ire-iren waɗannan to irin suratul ahzab irin suratul nuri ba za ka iya wadatuwa daga maganganun da wannan malamai za su dinga yi a waɗannan wurare ba dole ka koma ka ga me suka ce da haka daga cikin muhimman littattafan da ya kamata a yi a yi riko da su a wannan babi akwai ahkamul qur'an na abubakar al-jassas al-jassas malami ne ba hanafi Allah ya gafarta mai ana buga tasiri a cikin mujalladi uku haka idan mutum yana amfani da shi dole ne ya kula da mai mazhabin da ba na malikiya bane dan wani abun lura shine idan mutum yana tafsiri a wani gari ko wata ƙasa ko wani waje ya kamata ya bada muhimmanci akan mazhabin mutanen wannan garin na fiqh nan misali yankin mu an an malikiya da dai bu kamata a bada muhimmanci in ma za a yi tarjihi in dai ba wani abu ne wanda hadisi ya zo karar ya saba mazhabin to ba ba ba daidai bane kai tarjihi wani mazhabi daban kamar malikiya ba daidai bane malaman kasar Saudi Arabia sun dade suna wa ɗaliban jami'ar Islamiyya irin wannan nasiha cewa idan ku kuma kasashen ku ku dinga karantar da mutane mazhabin da ya shahara a kasashen saboda guje ma yawan sabani wanda bai da wani alkhairi a cikin sa wanda kawai ta da fitina ne ta da zaune tsaye Allah ya tsare sannan akwai a ha'ira a mazhabin malikiya a kodannan guda biyun da muka ta ambata shine tafsirul qur'anil al qur'an na abubakar ibn al-arabi mujalladi hudu akwai al-jami' al qur'an na abu abdullah al-qurbi manya manya mujalladai guda goma wani ma guda sannan akwai a tafsirin bai haƙi wanda aka tattara maganganun shi a malamin shafiya ke tafsirin bai haƙi wanda wani malami ya tattara akwai kuma al'ikli fistin batin tanzil na limamu suyuti shi ma a malamin shafiya ke sai kuma ka koma a malamin hanabila akwai zadul masir fi ilmin tafsir na ibn jauzi wannan tafsirin ba ba fiqhu kadai ba yana daga cikin tafsirin za su taimaka maka in kana takaita bayani kana so ka san mazhabobi ne suka ce domin eh, dama ɗansa ne ya roƙe shi cewa tafsire sun yawa ya ba shi samari mana abin da zai dinga amfani da shi sai mutane wannan tafi mai suna zadul masir ana buga shi mujalladi biyar ana buga shi mujalladi bakwai wannan yana da sauki kwarai wajen mu'amala ta fiƙihu amma na mazhabin hanabila ne akwai kuma wato littattafan da suke taimakawa wajen haka waɗanda na zamani ne su an gina su akan fiqhul muqaran irin nailul maran nailul marani fi tafsiri ayati al-ahkam na Tariq Hassan Khan akwai kuma tafsiru ayatul ahkam na ainihin wato malamin wani malamin mutumin kasa mutumin azhar da ire-iren su wannan shine manhajin tafsiri na uku tafsirul at-tafsirul fiqh shi ana amfani da shi ne duk sanda ka zo batu akan ayoyi da suke da hukuncin hukuncin fiqh tsarki sallah azumi zakka aikin haji umara gado ciniki aure kuli'i zihari disan da ka zo ire-iren waɗannan ayoyin da sai ka koma littattafan da suke ba da muhimmanci wajen bayani akan fikihu da ke cikin alkur'ani mai girma sai ka samu fa'idojin sha'ala manaji na hudu shine a tafsirar ilimi tafsiri na kimiyya tafsiri al-ilmi a yana nufin scientific a farko yana da kyau mu sani cewa Ƙur'ani <clears throat> ba littafin kimiyya ba ne littafin ne na neman yarda Allah amma Allah maɗaukin sarki ya sassanya wasu bayanai nan da can waɗanda suke zama miftah ga mai neman sanin ilimin kimiyya musamman kimiyyar sararin samaniya kimiyyar ƙarƙashin ƙasa kimiyyar noma kimiyyar tattalin arziki kimiyyar halitta kamar abin da suke cema embryology wato abin da shafi girman halitta a cikin ciki da ire-irensu waɗannan da abin da shafi kimiyyar gadon abin nan wato abin da yake cema genetics gadon ƙwayoyin halitta suna nan da yawa waɗannan cikin alƙur'ani kuma hatta kafirai sun shaida wannan kafiran wannan zamanin sun shaida wasu Allah ya ya musu kasar garin binciken ma sun tuba sun musulunta wasu kuma suna nan dai akan bata din amma sun san gaskiya ne sun san gaskiya ne abin da suka karanta to irin wannan tafsirin za ga musamman yan boko suna san shi wanda suke da background a ilimin kimiyya suna san su cewa a ah, sashi qur'ani ma nasu kasan adam yana da wannan duk in ya ga wato irin zubin shi sai nan da nan sai ya ah, kamar da ake cewa al-atyaru atyiru ala ashkaliha taqaw tsuntsaye suna raba junansu ne gwargwadon kada jikinsu kowa yana taurin sabo eh, al'arwahu junudun mujallada da abin da ya dace da abin da yake a kai to idan mutum yana tafsiri irin wannan na farko ya zama yana da masaniya akan abin tukun yana da background shi ma akan waɗannan ilmomin kuma wannan yana taimakawa wajen kai shiriya ga waɗanda suke ganin su isassu ne a ilimin duniya dan suka gane ashe qur'ani ya dade da yin wannan bayan da suke takama sun san shi to nan nan za ga cikin su yayi sanyi sai su buga gaskiya to da idan mutum yana yin tafsiri a birane ko a matattaran yan yan boko to yana da kyau ya dinga sassaka irin waɗannan bayanan suna taimakawa wajen sauƙaƙa wato dawo da hankulansu kamar a ce kai malami ne a university ko a polytechnic ko a wata makarantar sakandare kuma kana yi ma ɗalibai tafsiri ko abokan aikinka ko an tura ka tafsiri birni irin kaduna abuja nan ma birnin ke ba kaga birnin yan boko ne ko To irin su nan to in kaje kan kaje kawai kai ta ja musu hadisai kawai inda ka samu wani muhalli da ke magana akan wani abu da ya shafi halitta to sai ka tsaya sai kai bayani ka karanta يا أيها الناس إن كنتم كيرد من الباس فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونذكر في ma ما نشاء ila أجل zuwa ƙarshen. sai ka ja numfashi tukuna ka fara baje musu bayani sai ga duk suna gyada kai kamar ba su dauka cewa cikin akwai wannan karatun yawa qur'ani ya yi bayani DNA ne abin nan ne eh, features development din ne wane ne duka sai ka tsatsakuro daga malaman da suka yi wannan bayanin sura qur'ani yayi amfani da wannan abin ne dama don yin bayani ga mutanen da suke ganin suna da hankali ba su da wani ilimi sai hankalin hakan aka yi magana akan sararin samaniya haka aka yi magana akan noma da kiwo haka magana akan tattalin arziki haka magana akan eh, tsaro da tsarin siyasa duk qur'ani ya yi magana akan su don aka bu irin wannan wuraren da suke magana akan zubar ruwan sama da suke magana akan gudanar rana da wata da suke magana akan taurari da yula da suke magana akan dan adam da jujjuyawa halittarsa da ke magana akan koguna da duwatsu da abin da ke ƙasa da irin waɗannan ilmomin da duk ƙur'ani yayi magana akan su sai a tsaya sai a fayyace su musamman kuma saboda a yanzu ci gaban ilimin zamani ya kai ga gano wasu abubuwa waɗanda da in an ce ƙwar'ani ya faɗi su ta mutane su dinga ganin kai ya za a ce ƙwar'ani ya faɗa amma da zamani ya zo da su ƙarara sai aka aka ga ashe haka abin da ƙwar'ani ya faɗa tun wannan shekarun ashe daidai da kuma musulmi shi da ya yarda amma wanda yake mulhidi shi ba zai yarda ba sai da ya gana shi ya zo ya ainihin dace da wannan akwai a kissa da ake bayarwa ta wani mutum mutumin ƙasar faransa wanda yayi wani bincike mai zurfi akan akan abin da yake cewa egyptology wato ilmomin tsohuwar abin nan civilization na egypt ai kai ga bincike akan fir'auna da gawarsa wannan fir'auna ramses ya kai kan bincike game da qur'ani al-yawma nadhika bi madadika la takuna liman khalfaka aya wa inna kaseeran min an-nasi an ayatina har ƙarshe aka haɗa yarjejeniya aka zo daga ƙasar faransa aka ɗauki aka nemi ƙasar masar ta ba da aran gawawakin fara'ina da suke wajen aka tafi da su wata cibiyar bincike a ƙasar faransa aka ji sai da aka yi wajen watanni sha takwas kamar shekara inda rabi babu aikin da ake a laboratory sai wannan binciken domin gano wacce ce gawa asalin fir'auna din to da ƙarshe yayi amfani da waɗannan ayoyin da ire-iren su wajen tantance cewa eh gawar fir'auna inda fir'auna ba guda ɗaya bane a cikin gawawakin amma wacce ce wanda mutumin da ya zama da Annabi Musa wannan wannan da shaki da aka ba labari a Qur'ani to sai ya gano cewa gagawar da gaskiya abin da ya gano a jikinta ƙashinta akwai karaya a jikin wuya kare igiyar ruwa sannan kuma a jikinta akwai dallakin gishirin teku wanda ke cewa wannan wannan gawa ta sha ruwa ta sha ruwan teku da abubuwan da ya gano to sai ga oke ga su ƙwar'ani ya ambaci wannan historic event ɗin cewa ai wannan gawar za ta wanzu al jikin. badani da abin da ake fasara kawai ai an bar wa banu isra'ila gawa akan dandamali akan gaba sun zo sun ganta shine nuna jika bi badani a ce abin ya wuce haka shine Allah zai wanzar da shi har karshen duniya ya kuna liman khalfaka aya dan ya zama abin lura ga na bayanka sai zama shi wannan mutumin ɗaya daga cikin wanda suka zo khalfaka din kuma suka yi lura suka ta amfanin lura haka kai yi musulunta akan haka ya rubuce-rubuce shine ne bible and modern science an fassara shi zuwa harsuna daban-daban idan da tabbatar da da inda kimiyya ta yi magana wani abu ya tara cewa ƙur'ani ya goyi bayan abin ba su saɓani ba da inda bible ya magana wani abu sai ga yana cin yana cin karo da abin da ke cikin kimiyya yana na rubutu ne haka a sananne akwai shi na larabci akwai na ingilishi akwai na french da sauransu malamin mu malal albani dare Allah gafarta mai ya taba mana wata lakta musamman akan wannan karatu na na wannan bature to suna nan da yawa irin waɗannan binciken da ake yi a zamanance da suka shafi kimiyya da suka shafi wato ci gaban zamani da suka shafi kimiyyar sadarwa kimiyyar lantarki kimiyyar gandun dabbobi da ire-irensu wannan yana buƙatar dai farko na mutum ya zama ya san abin da yake yi a cikin wannan to malamai sun yi sabani akwai malaman da suke goyon bayan irin wannan tafsirin ko kuma wanda suke ganin sam wannan wasa da ƙur'ani wannan mai da ƙur'ani ya zama wani tafin kimiyya waɗanda suka goyi baya suka ce a ah, so da shi ai Allah madauki sarki da kawo ayoyin ya kawo su ne don su zama dalili akan ɗayantaka Allah akan buwayarsa akan cewa shine mahalicci shine mai kudura ka ya ambaci sammai da ƙasa ya ambaci jujiyawar dare da rana ya ambaci wato haske da duhu ya ambaci wata da taurari da sauransu sannan kuma ya za ku ce kada a tsaya a yi dabdala a kansu a fahimci yaya suke sannan kuma gashi Allah ya yi kira kai tsaye afalan yanzuru afalan yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj Allah ya kira mutane cikin sotu qaf yace so su duba mana ga sama nan a saman su yadda muka mata kwalliya yadda muka ainihin tsatsara ta muka gina ta kuma yadda babu buli ko kwaya da tare da ita kaga Allah yana kwadaitar da mu zuwa ga tsayawa a lura da abinda aya take faɗa so da su a gurin su wannan wannan abu ne mai kyau za a iya yi wasu kuma suka ce tabbatar da cewa qur'ani ga garagasa zai iya tabbata ba sai an shiga wannan babu tunda tun kafin babun za ilimin zamani ya zo na nasara an san haka qur'ani ya gajiyar da kowa tun kafin a kawo wannan abin nan suka ce kuma wannan kiran da ake yi zuwa ga irin wannan yana shagaltar da mutane daga asalin sakon qur'ani na shari'a zuwa ga tattaunawa akan kimiyya da fasaha har kamar yadda ya faru da alusi har amanta da asalin tafsirin suka ce kuma ana samun kurakurai da takallufi a cikin irin wannan suka ce wato mai yin wannan yana wuce maka idarwa wani lokaci wani lokaci kuma ya biye turawa ya ga cewa sai ya gamsar da su a abin da suka faɗa ko da ba haka bane a cikin alkurani da Ta dai maganganu da suka yi mabambanta a ta dai babu laifi a yi irin wannan tafsirin ba tare da ya zama shine asalin umda ba a cikin harkar tafsiri ana dogara da tafsirin fakarun razi a wannan babu da kuma al-jawahir fi tafsir al-Qur'an na Tantawi da kuma littafin Kashful Asrar an-Nurari al na Muhammad Ahmad al-Iskandari da kuma al Yanbu'ul Ulum wal Irfan na Ali Fikri da kuma littafin al-Ijaz al-Ilmi fi al al-Karim na Zaglul al-Najjar da kuma Ilmul Ajinna fi Dawil Qur'an was Sunnah Ilmul Ajinna wato shine wancan da muka fada shine al-Ajinna genetics waye halitta dan adam sannan kuma akwai bincike da yawa na zamani musamman ga wanda yake karanta turancin ingilishi ya samu bincike iri daban-daban articles da journal da conferences da aka yi ta yi akwai ma wato kungiya ta duniya ta uh, jam'iyyatul ijazul qur'an wato wata wata wani wani society wanda ke bincike akan wannan suna yin conference a duk duniya a uh, kasashe mabambanta suna suna karban bayanai suna gabatar da takardu daga masana akan wannan fannin da wannan shine a tafsirul uh, ilmi idan kana tafsirin ka zo kai babu laifi ka dan taba gurgurdan abin da ya saba ko gurgurdan irin mutanen akwai kuma a tafsirul lugawi a kasance qur'ani balaraban littafi kamar da Allah ya faɗa kamar yadda kuma a waki inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun kaman نزل به الروح amin على قلبك لتكون من المنذرين bilisanin عربي مبين wannan duka abu ne sananne ga kowa to don haka kaga ba zai yi kuma a ce za a dinga fassara alqur'ani kuma ba za a kula da harshen da ya kawo qur'anin ba za a kula da shi a kuma bashi muhimmanci a san sama da kasansa shi yasa wajibi ne ga malamin tafsiri ya zama tun farko yana da ilmam da ulumin lugha musamman da suke da alaka da alqur'ani nahwu sarfu balaga akalla waɗannan guda uku in ya kara da adab to babu laifi amma dai zama ya san su gwargwadon bukata abinda zai taimaka mishi wajen iya shiga da fita kamar yadda shafi ke cewa innal qur'ana nazala bi lisanil arab ala al jumla fa talabu fahmihi inma yakunu min hadha at-tariq khassa qur'ani ya sauka da harshen larabci ne saboda haka duk wanda yake nima ya fahimce shi wajibi ne wato ya shiga ta wannan kofa ta larabci da haka zaka ga masana larabcin farko malaman nahawu na farko a cikin tarihi mafi yawansu su zaka ga masana qur'ani makaranta alqur'ani su ne malaman nahawu duk waɗannan su su su abin nan abul aswad duali su kisa'i su sibawai su abu amr bin su ire-iren su waɗannan mutanen kufa da basara ɗin za ga makaranta alƙur'ani ne sai kuma suka ba da muhimmanci wajen sanin ƙa'idoji da sirorin larabci don su taimaka wa ilimin alƙur'ani don ya tabbata so yanzu ne aka wayi gari za ka ga 'yan larabci baronsu da alƙur'ani 'yan ƙur'ani baronsu da larabci kowa ya riƙe rabi ya bar rabi kuma sai a ta samun wato abin nan karo da juna wannan kuskure ya kamata a riƙe duka biyu masanin ƙwar'ani ya koyi larabci ya san larabci masanin larabci ya fara shi ma daga qur'ani ba daidai ne wannan yadda ake din eh, wannan ya karanta maka aya shi saboda an rama ne ko kuma ka mai larabci ko bai gane abin da dan yake nufi Allah ya kyauta a ah, tafsirin qur'ani ah, tafsirin ah, lugawi ya dade shi ma ba sabon abu ba ne tun fadan Allah wa anzalna ilayka dhikra da lin-nasi ma zula ilayhim bayan sahabbai sun zo da su da tabi'ai da na bayan su atba'u tabi'ina musamman an samu wasu malamai cikin atba'u tabi'ina sun yi musharaka a cikin harkar ainihin ƙura'ani ta fuskar harshe kamar irin suke fa'i da muka ambata irin ɗalibin shi alfarra irin malamai irin su akhfash da makamantansu duk waɗannan masana ne a ƙura'ani ko masana ne a harshe na ainihin wato larabci kuma in aka bi tafsiri ana so wasu kalmomi ko wasu ta'abirat da suke da wanda fassara su da sanin ma'anarsu zai taimaka wajen gane mai qur'ani yake nufi to a ba su a bada a bada muhimmanci wajen bayani akan su akan dauko tafsirin harshe ne daga hadisi idan an samu fassara daga cikin hadisi kamar fada Allah wa kazalika ku ummatan wasata alwasat ay al'adl al'adl kamar yadda cikin tafsirin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahih bukhari kuma ana ɗaukowa daga harshen larabci daga lugatul arab eh, idan aka karanta wani abu cikin alkur'ani sai ba a gane me yake nufi ba sai a koma a ga mai larabawa suke faɗa kamar rabbana fatah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina wani malami cikin malamai yake ba da labari cewa ibnu abbasin yace bai san ma'anar wannan sura cikin fatir ba sai da ya riga wasu yara guda biyu suna rigima a gaban wata rijiya sai ɗayan ya ce ana lari fatara fatartuha ya ce sannan ya gane ma'anan wato fatirar samawatul ard kuma haka bai san ma'anan alfatu cikin wannan faɗin allah madaukin sarki cikin a araf da na karanta rabba na fitah bainana wa baina ƙaunina bil haƙi wa ta khairul na ke sai da yaji wani mawaƙi yana cewa ufatuka ya'ani uqabika rabbana ftah bainana Allah ka bude tsakanin mu Allah kai mana alƙalanci sannan ya gane wannan to kaga koma zuwa ga larabci kenan hakan a arwato daga ibnu uh, Abdullahi daga daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa da cewa ya karanta fadan Allah wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan dayyqan harajan da ya karanta wannan harajan bi nasdir ra'i wasu masu karanta shi da bikasirin ra'i harijan sai umar ya ce abguni rajulan min kinana a samu mana wani bakwarai shi shi ne kinana da aka zo da shi amma bakwarai shi ne na daji yana kiwon raƙuma sai ya ce haike ce musu waliyakun mudladiyyar ɗan ƙabirar mudlad na kisu sai suka suka kawo mashi sai ya ce ya fata mal harja malharza sai ya ce alharza ta fina a shajaratu ta kunu bainan ashjari allati la tasilu ilaiha ra'iyatan wala wahshiyatun wala shay'un shi muka ce haraj muna nufin wata bishiya a can tsakankanin wani surkukin bishiyoyi wanda da dabba mai kiwo da dabba ta daji ba su iya zuwa inda take ta shiga cikin sankuru suna ji suna gani bakin cikin dabba mai kiwo ta ga wani ganye ta wata ba kan shi ba su shi ake cewa harajan harada. harajan ake to shi ne ƙwalar umar sumar yace kadhalika kalbul munafiki la yasil idan shay'un min alkhayr to na fahimta shi sa zuciyar munafiki wata tana kan nesa wani alheri bai isa zuwa gare to ana gane shi da haka sannan ana amfani da waƙoƙin larabawa haƙoƙin jahiliya haƙoƙin sadar islam da ire-irensu kamar yadda misali fadan fi ha hablun min masar aljid aljidu shine wuya to amma larabawa ba sa cewa wuya kai tsaye unuku suke cewa ta za ka gane wannan jid wuya ake nufi sai ka nemo wata waka ko wani baiti da yake fada kamar wajidun ka jidin ri'imi laisa bi idza hiya nasatuhu wala bi mu'attili ko mu'attil wa kai hulqai haka a lokacin da aka wata mashahuriyar muƙabala tsakanin ibnu abbas da yan kalakatu suna fi ibn al-azraq ibnu abbas ya kawo musu shawahidu iri daban-daban a cikin waƙoƙi da maganganun larabawa wanda haka yake nuna zurfin iliminsa da karɓar addu'a da annabi ya masa Allah ya karɓa to ƙa'idojin tafsirin lokacin shi ne wajibi ne ya zama ya dace da ƙa'idar ƙur'ani da ƙa'idar larabci sannan a yi amfani da mafi shahara cikin kalmomin larabawa ka amfani da shawar sannan a kula da kuma wato tafsirin ƙur'ani ta hanyar kalmomi wanda a zamanin su haka ake cewa karka ji ka fassara misali zuwa ja'at tayyaratu fa arsalu waridahu a tayyara a zamanin da ake bayanin nan su ne kawai matafiya tawagar matafiya yanzu ga ɗalibin islamiyya da yan tayyara mota ke sai wata mota ta su ga wannan tsawur ne lokaci ba za ka amfani da shi a nan sannan dole ne a tsaya akan musalahat na qur'ani kada a dauko su musalahat daban sannan kuma wato a duba yakin yadda abin yake don ya dace littattafan da za ka yi samun irin waɗannan manajis a cikinsu akwai mun faɗi akwai akwai akwai majazin ƙura'an na abu ubaida akwai tafsir bahar muhit na abu a yanar an da jidan malamin nahu ne akwai kashaf akwai a tarihi wata na ibn ashur da ire-irensu duk za ka samu a cikinsu suna yawaita magana akan luga wannan kamar da muka ambata a farko ya fi dacewa ne da tafsirin da ake ma ɗalibai idan ba ɗalibai ne waɗanda suke da gaske ɗaliban ilimi ba to ba daidai ba ne ka cika musu kunnuwa a irin waɗannan bayanan sai dai wanda ya zo kawai afuwan ɗan ɗaya biyu haka wanda za su ɗan yi isti'inat amma in ka cika musu ƙwaƙwalinsu da irin wannan bayanan babu shakka za ka zama cikin inna minkum munafirina za su haɗe su ka waje su baka kai ta kai ta tsira baka kai ka jiyo Allah ya kyauta wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh